lafiya lau. Ya kokari kuma alhaji. Alhamdulillah. Ba da lasani dai. Maliman lafiya dai na ganka da sassafen nan. To, alhaji ba a ce lafiya ba to, amma lafiya kenan. Wallahi alhaji har kunya nake jin ɗauko hanya zuwa gidan nan naka. To, amma babu yadda zan iya. Domin an ce abokin kuka shi kake gaya mutuwa. Haka ne. Alhaji gidan nan na haka muka tashi hatta ruwan da za mu wanke idanu alhaji da ƙyan na samu a cikin almajirai na yaro ya ɗebo min ruwan da muka wanke idanu muka yi sallah amma haka muka taɓa mace komai ba abin da ya ta hamun da hankali alhaji iya jiya da dare iya bakin ƙoƙarina na buga a samo abin da za a ci da iyali da daren nan bai samu ba haka yunwa ta gama ci ta cinye har bacci ya ɗauke mu alhaji in ƙare ma magana jiya da dare ma kanwaye haka aka yi ma liman a wannan rayuwa da muke ciki wanda kowa ya san abin da duniya take ciki yanzu liman waɗanda suke da kanti da manyan jari ya suka ƙare ballantana kuma wanda ya tare a masallaci eh, eh, an dogara da masallaci ina ga ya kamata mu sake tunani mu sake tsari duk da ka samu zan fita amma bari zan koma ciki sai ga abin da ya kamata a yi eh, insha Allah wani alhaji abin da ake mu alhaji ka Allah kaɗai shi zai biya ka alhaji karka damu hmm? jiya na zo amma shekaran jiya na zo amma yanzu dole ga haita kuma kawo ne babu damuwa bari in shiga daga ciki sai in ga sarki na gode alhaji na gode alhaji Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara arziki Sanda. wato rayuwar nan da kike gani sai an yi haƙuri yanzu sallaman da aka yi da ni da na fita Eh maliman ne ya sallama da ni to lahi gaya mun yake yadda suka kwana a gidan haka suka wuni hawayewan garin yau tun eh. daga shekaran jiya gaba ɗaya sai tausayin mai. a takaice dai ya zo neman taimako kenan abin ma da ya kawo shi kenan so yanzu na ga abin da ya kamata a yi tashi zaki ki je sto ki dan samu abubuwan da ya dace wanda ba a bashi in yi so sai haɗa mishi koda da dubu goma ne sai je ɗan yi cefane a gida Mom, ban ga abinci ba fa. Ke? Ba ki da hankali ne? kawai ki shigo nan ba gaisuwa ba komai kawai ki zauna kina maganan abinci waye yaron ki anan ni ka abinci kawai na ce a bani yarinyar nan na fuskance ki nema kike ki zama wata wata kala daban ko Alhaji kai hakuri na ga kana yawan yi wa yarinyar nan faɗa kwanan nan sosai don Allah kai hakuri to kara mata faɗa kenan a'a ba haka bane Alhaji ke tashi ki ba muri cewa na ki tashi ki ba mu yi hakuri gani nan zan zon ɗaura miki abinci yanzu sha sha sha yi hakuri gani nan in kin ga dama kuma ki haɗa da kayan da na kiyaye miki zuwa ba ma ne Fatima! Fatima! Me wannan? Na ce me wannan? Yanzu Fatima rashin mutuncin har ya kai yarinyar nan ta siyo kayan shaye-shaye ta zo ɗakin nan tana shaye-shaye kina gidan amma ki kasa ɗaukan mataki kuma ki kasa gaya mu wannan shine soyayya da kike nuna mata yau in fatima a ce ba ki ba ce shine za a ce in kin yi wannan abun ba zai zama abun magana ba to ki kaddara yanzu idan yarki a hannun kishiyarki take wannan abun ya faru da ki me za ki ce sai ki ce kishiyarki ba ta ƙaunar ki ko amma kake manta ke kika haife ta wannan shine soyayya haba fatima wai auren soyayya muka yi da ke ko na ƙiyayya da har zaki bari a ce laila ta ringa irin wannan abin ki kasa ɗaukan mataki kuma ki kasa gaya mu ya miki kyau idan soyayya kike nuna mata wannan shine irin soyayya kar a mata faɗa kamar yan lokaci yadda kike faɗa kar a mata faɗa ana yawan mata faɗa ko to shikenan ki ci gaba da nuna mata irin wannan soyayya. idan alheri ne zaki gani in kuma ba alheri ba ne zaki gani to ko ke ma shaye-shaye kike yi ko kin fara shaye-shaye ne ke ma in kin ga dama in kin ga dama ki nuna mata soyayyar da ya fi haka akan irin wani abu Alhaji, don Allah, don Allah, ka yi haƙuri. Abin da ya sa ban gaya maka ba, na yi ƙoƙari in gyara ta amma abun bai yi ba shi yasa kaga na rufe wannan magana ga shi yanzu kin gaya min da bakin ki kike gaya min kin rufe dan kar in sani to da kika rufe yanzu wa gare waya kin iya maganin abu duk ƙwayoyin da yarinyar nan take sha da kwalaban magungunan da na gani a ɗakinta take shaye-shayen yanzu kin yi maganin abu na yi zaton duk matsalar gidan nan za ki gaya min da ni da ke mu gyara ka yi haƙuri alhaji ina ga kawaye ne suka sata kawaye yanzu duk abubuwan da ta yi take yi a cikin ɗakin kawaye ne suke kawo mata su shi ya sa kaga na hana ta fitan waje take zaman gida don saboda kar ta haɗu da kawayenta da kika hana ta fitan da abubuwan da take yi an fasa ba ga shi nan tana yi ba za ta daina insha Allah Fatima abin da nake so ki idan kina da wani abin da zaki ki je ki amma ni na san matakin da zan ɗauka Alhaji waɗin wuyar a waɗin wuyar malamin abin da ya sa da kira ka na kira ka ne saboda in gaya maka wani abu da yake damuna kuma wannan al'amarin da shi nake kwana da shi nake tashi wato al'amarin laila abin yana bani tsoro saboda mahaifiyarta ta ɓoye mun komai sai na gano ashe laila ta yi nisa a shaye-shaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un laila alhaji hasali ma dai in sanar da kai mm. makota ne suka fara nusar da ni abin da yake faruwa a gidana amma ban ce musu komai ba na dai yi godiya daga lokacin sai na fara sa ido ai kwanaki alhaji ni kaina akwai wani abu da na gani wanda ya ɗan caja mun kai lokacin na shigo gidan nan sassafe hmm. na ga lela ta fito idan ta ya wani canja irin jannin haka ah. sai nake tambaya ta lela menene ike faruwa idan ki ciwo ike ta ce a'a ai jiya ne a makaranta ta cike ido nan da biro to me zan ce tunda ban san komai ce to yake nan Allah ya sauki, Allah ya kiyaye gaba amma ni abin da ya zo min zuciya shine in yi kokarin aurar da yarinyar nan kafin kowa ya farga da halin da take ciki ai alhaji ba don kar da a ce na yi son rai ba hmm. to alhaji da sai in ce yarinyar nan haɗa ta da ɗan liman mana kana nufin ɗan liman na wurinka? ɗan liman na alhaji yau ban da abin kamar liman shi ɗan liman ɗin guda nawa yake eh guda nawa yake haka da amma mu a ƙauye hmm. ɗan liman in ba dan makarantar da ike ba lokacin da isa kandare idire so ne tun a sannan in samu yarinyar da za a haɗa su aure to rashin dama ita ce ta hana ni to shi kansa yanzu maganin ɗan e in an ba don Allah sa da sa hannunka ba alhaji ai ba za ta yi ba ni ɗin ma alhaji <laughs> da kake kallo na haka ai auren wurin aka yi mun tun da mu ba mu samu yin makarantar sosai ba ana cire daga sakandare mai gida ya ce to duk inda ake ciki tun da yanzu an yi noma noma ya kai a sannan ina ƙauye to in samo wacce zan aura mai aure yanzu an ba auren wurin aka yi mun ba ɗan liman yanzu an ka gani ka ga ɗan liman ai ka ce ƙanina to darajar wannan rawani da kuma fuskar da ta ɗan canja haka to wato ina fuskance ka auren wurin da aka yi maka eh. shi yasa aka samu ɗan liman da wuri ne yasa aka samu ɗan liman da wuri ikon Allah to in ko haka ne ma liman wallahi na ji daɗin wannan al'amari kaga shi ke nan tuwo na mai na Haske ne kai ka sani ni ma na sani haka ne to in ba kai ba wa zai rufa mu wannan asiri gaskiya ne alhaji dakan daka shi ka daka kuma tankaɗan bakin gado <laughs> Allah ya saka alheri kuma in kai mun haka to gaskiyar magana zan ce maka ni ka rufa wasu. saboda in wani ne ya aure ta ba nakan ba hmm. to ai zai iya zuwa ya goranta mana ko ya kawo wani suka akan al'amarin to amma ka gani da kai ka sani na sani kuma wannan abin da kai ban da abin da zan ce maka sai dai in ce Allah ya saka ka ai ni in ma da aka amshin magana ta eh. ai ni zan kawo godiya domin in wani gidan ta tafi na ji wata maganar da ba daidai ba alhaji mm. ai na karfi na na karfi na ya kare a wurin dare ne yasa na kira ki zan gaya miki abin da zan gaya miki don ki zama cikin shiri nan da sati biyu zan aurar da yarinyar nan ga ɗan lemu ina fata kuma kin ji abin da na ce gaskiya alhaji baka taɓa gaya min magana in ja da maganar ka ba amma magana auren ɗan liman babu ne a ciki. Fatima, ba ki ji abin da na ce ba ne tun farko? Ai dama ba ki nake nema ko wani umarni daga gare ki ba. Na gaya miki ne a matsayinki na mahaifiyarta don ki zama cikin shiri. Kar in yanke hukunci ki ce ban sanar da ke ba. Amma zan aurar da Laila nan da sati biyu. Gaskiya min kan mi jaɓai ɓangal ɗo, mi jaɓai. mai taɓa ɓangal ɗo gaskiya mai taɓa ɓangal ɗo malima alhaji to ya al'amura alhamdulillah Masha Allah. Kokari kuma. To mun gode ma Allah. To Allah saka da Amin sai ka ji kira karo na biyu ba zato ba tsammani. Wallahi ai na Allah ne sa lafiya. Alhamdulillah lafiya ce ta kawo ka ai. To masha Allah. Wallahi. Wato akan maganar da muka yi kwanaki. To to. Na wurin magana ta Laila da Lalle mu Allah sarki ne alhaji Allah sarki. To yanzu dai mun gama tsaye da magana. Na'am. ko yanzu in ka koma gida ko an jima ko gobe duk lokacin da ya masa daɗi a ransa eh. to ya zo ya gana da laila su sami fahimtar juna lalle mun alhaji eh, ya zo su fahimci juna to alhamdulillah alhaji wannan ai kira ne mai matukan muhimmanci alhaji Allah ya saka da alheri <laughs> Allah ya saka da alheri Allah ya ga cikin lamarin Allah ya sa alhaji madalla da ni alhaji sai kuma magana ta biyu hmm. ina gidana da na taso to naji nan layan bayan layin malamin ishiriniya? eh naji yawa to na sa an gyara shi duk wani abu da ɗan adam ke bukata wanda zai rayuwa a ciki to na sa an zuwa saboda haka ɗan liman shi zai zauna a ciki da matarsa alhaji ɗan liman alhaji insha Allah alhaji hidima ai sai ta yawa alhaji ga wancan ga wannan ba komai Allah ji kan mahaifa alhaji Allah ji kan mahaifa alhaji Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara arziki eh Allah ya ƙara arziki yanzu sai magana ta gaba wanda ina neman amincewarka mhm. in kuma mun samu yaddanka mm, akwai babban shago da aka bude wanda aka zuba kayayyaki a ciki mm. to shi manajan nawa ya nemi a sa akalla dai mutum biyar. Shi a cikin shagon? A cikin shagon. Saboda haka sai na ce to in mun samu yardanka shi dan liman sai ya zama mishi mataimakin manaja. Yanzu alhaji eh. a ce abin da za a yi dan liman za ka abin dan liman ka ce wai eh. har kai ka nemi shawara ta alhaji. Dan <laughs> liman ai yanzu dan liman na kana duk inda ka ga damar juyawa da dan liman. Ai ba zan ce an ne haka ai na yi butulci alhaji abin da aka yi min. Ai ba zan taɓa mantawa ba. Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya ga cikin lamarin to kuma duk da dai ban so in gaya maka ba eh. amma ya zama dole in gaya maka domin farin cikin da nake ciki ya sa zan gaya maka hmm. amma da so ne sai lokaci ya yi sanar sanar da kai insha Allahu rabi in aka yi biki aka gama to in Allah da ni da kai ina so za mu je mu sauke farin. alhaji Saudiya ba kenan. Insha Allah. Allahu akbar. <laughs> A'a. Ai ka cancanta ne malima. A'a. Ka cancanta. To Alhaji mu ni da ni da ɗaliban in za mu tafi rani a kori kura muke tarewa muke muke muke hawa kuma yau sai ga liman akan jirgi malam. Allahu akbar. <laughs> to kuma to ai ka ji matsala ta da kai kenan malami muna abu na farin ciki kuma ka rinka kuka alhaji dole in kuka ah, dole in kuka alhaji Allah ya abin da kake mu alhaji ba Allah ne sai dai Allah ya kiyaka Alhaji dole in kuka haba malami Abi ah, kamata ba saboda Allah mhm. ba daidai ba ne. Allah ji kan Shi ne dai addu'a. Shi ne addu'a. Amin saboda manzo Allah. Amin amin. Madalla. Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Amma a ba tafiya za kai ba. Ga abincin rana an gama. Ai na ga kana yunkurin ka tashi. A ba maganin tashi. A ka bari yanzu za su abinci Amin amin. <laughs> sannu da fitowa madalla an yi soke إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا داكتا داكتا دان الله يا إسا filin yaƙi ka dawo ko daga jihadi kake ko kuma hudu ba ka zo za ka yi a nan gurin. Ah, ai wato a ainihin tafarki irin wannan na ɗabbaƙa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. ya kamata a fara shimfiɗa da ainihin kyawawan kalmomi na yabo ga subhanallah ko akwai ainihin ainihin me matsala kamar ta me kenan <laughs> to eh na fahimta kuma na yi zaton ko akwai yan mutane ne <laughs> sai ka je zuwa ga inda abin da ya kawo ka ko wato a na zo ne domin ainihin cika umarni na magabata an umarce ni domin in zo mu ainihin fuskanci juna in Allah ya haɗa kawunan mu sai ainihin wanzar da al'amari na aure musan magana ta manya duk ɗa mai ɗa'a wanda yake neman gamawa lafiya yana biyayya ga magana ta iya yanzu dai in na fahimce ka tursasa ka aka yi ko kuma dole aka yi maka ka zo nan gurin ah ba haka nake nufi ba eh, ko da ma a yi umarni ne kuma da na zo masha Allah sai na ga na yaba ai dama duk wanda ya ganni ni masha Allah sai dai ni da kai kuma sam hanyar mu ba bata ɗaya ba mun yi bamban saboda wallahi da na san a cikin ratsin kayanka da zaka sako da akwai kalan ja a jiki da ba zan saka ba saboda ni kallon bawa da ke maka ƙwarai kuwa ai da a ce ina an mace tana siyan bayi da in na je sai dai in tsallake ka duk ba zan ɗauke ka ba ni ɗin kwarai kuwa <laughs> ya idanuwanki ne <laughs> Masha Allah, alhamdulillah. Duba ne da kyau. Um, gamawa lafiya ina kake ma? Gamawa lafiya ba shine sunana ba. Muhammad Shazali. To ko ma dai menene gamawa lafiya? Ina gaya maka cewa ka koma gida ka samu tsoho ka gaya mai. A ki daina ambatar tsoho haka ba da'a. Wa ya gaya maka? Ai duk abubuwan da kuka faɗa ai duk na ji. Na san me yake faruwa. To barka ji. a je a gaya wa tsoho a same shi kuma kai ma ka buɗe kunninka ka ji ni da kyau ba zan aure ka ba kuma ina faɗa maka duk wanda ya hau motar kwaɗayi to zai sauka a tashar wulaƙanci yawan Allah subhanallah ya haka Ya kuma fa masha Allah na sa akwai ƙuruciya <laughs> za mu daidaita ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ